ta ku bar kwanan sahi ana raba arziki da sahi mala'iku su suna raba arziki wani a ba shi kaza wanta a ba ta kujera makka wanta a sai mata mota amma in kina kwana sai a ce duk wanda ya kwana a wuce ku bar kwanan sahi ku kama jikinku a wa miji kunu in kunu ya kasha awamiji shayi in shayi ya kasha awamiji zazahe in shi ya kaci ka ya ta idan muna magana akan abinci ba a wasa da abinci ba a wasa da abinci yunwa ba a wasa da ita yunwa tana sa fada yunwa tana sa bakan magana yunwa na sa ɓace ubanki da uwarki kai wata yunwa na sa bugu a ah, to ya dawo ba ce abinci ba ba sai a yi faɗa ba wajen yau Zuma wajen a yi faɗa saboda ka ina faɗa muku shawara ne in mutum na ɗauka ya ɗauka wasu mata sarauta suka ji cewa ita wallahi dai ba su iya tashi tun sahin nan gaskiya wuya ta kaji sai dai shi haƙuri ya ce sha shashari ne waje na baka dawo da Allah ka ce na yahima Me miliya na yahima sai ka shayin ka can waje ba mi in ni tashi in yi zaba hei wallahi ba kyauta ba ki rage tattalin arzikin mijinki ubangiji Allah ya kare mu saboda ina ba ki shawara amarya ki yi kokarin ki kare cikin mijinki ciki ne kullum a iskoi babu yunwa na taɓa ba labari wani mutum ya ce daji an hakwaso shi an kai asibiti shi ko da likita ya taho ya diba sai ce a same kunu mai dan zahi zahi An kawo kunu mai zahi aka ce ba ya sha da an ka bashi kunu mai zahi ya sha sai fara zuwa sai ta yi zaune allura ko guda ba mai ba ko ka a jima bayan ya abu da sai sun ya kam'a ajiyar a kawo ne horo-horo da ya kara An kawo horo-horo ya sha ɗauki ciki ne sai miƙe zaune an aka kama labarin da shi sami haka jiya mai ce a abin jin komi lahiya launin kiyar sai aka salame shi ya gida ta tashi kashe shi kumallo ya tashi kashe shi daji ko samun lokacin ka tashi na lokacin ka tashi in kisa mijinki da yarsu bayan ta yaya kai ki kama jikinki kahin ya yi su bayan ya hita ke tashi ke zaza ke aje mai ke tashi ke mai shayi ke ajiye mai ke tashi ke mai kunu ke ajiye mai ya dawa su bayan ka ya ɗauki kayan zuwa daji ka ya ɗauki injin ya ɗarma ko ya ɗauka ya tafi ya ke riga ke gama abinci ya ci amma Allah wadda masu da basan basan wa mai basan koshi ne ba wallahi mata kuna sakaci a ce namiji duk matsayi ne daga yake ke kasa gane mina na ya kaso ke kasa gane yawan abincin da ya kaci gida ne ke kasa gane mina na ya kaso cikin miya wani irin tuwo ya kaso wani irin abinci ya kaso in sa ya tawaye a irin an sai wani abinci ya kaso inda wani abinci ba ke kasa ganewa ba ke dambale ke shi za kana ganin miji a jima kaɗan shekara guda da ya aure ta ya ce wallawa wata yi ka buɗa shi wata yi ka buɗa sai ki san mamaki to ni kasa gidan ga. bai ya faɗa miki ko bai ya faɗa ma kowa amma dai mata ya ka buɗa me ya ka buɗa mata ne ƙarowa don mi saboda wadda a gida ba ta yi abin da ya kasu shi yasa Allah madaukakin sarki cikin aljanna zai ce musu kulu wa shrabu hani'an kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malun Allah zai ce mai na kulu wa shrabu ku ci ku sha hani'an da dadi kenan jama'a ku adana ana ci ana sha ba ta kuwar wasa da cikakken mazajen ciki abinci na da muhimmanci kwarai da gaske ki kama jikinki ki iya nau'in abinci daban-daban ki kama jikinki ki iya miya kala daban-daban ki kama jikin ko gwada ki gwade da tu na rama ko zogala ko tafasaya zan ke iya wallahi in ki iya za ki mallake shi don mi saboda ke iya ɗaya daga hamsin cikin ɗari abin da ya kasu to Allah ka ba mu ikon ganewa abu na biyar da ya kamata mu wa mata nasiha mu ja kunnuwan mata shine shi hida miji shi hida haramun na a bari shi hida miji wani mutum ya fi zuwa bisa ita inda miji ka zama ba a bari wani mutum ya fi zuwa wurin ki kiyaye mijin kishin hida ta ka aran miki wajen shi hida miji ki mara tsabta ki gyara ta kada ki bari yaran na hawan su ne mata hitsari tabar biji a kwanci in yara sun kai mata hitsari, ya zuwa hitsari tsari bai kwanci sai ya tashi ya kara gaba a gyara miji shi hida ta yi kada bari sai dauka da nuna kwanci bisa ga sheda ya hanka tashi an gabata a kakaɓe ta a yi mata tsafta shi hida miji tana daga cikin abin da ka sa a riƙe miji da kyau ya an gyara miji hida ta don mi saboda abin da ka faruwa ɗan adam Allah ya yi shi in ya ci abinci ya ƙoshi sai ya kai samun ya kwanta zuwa ko ba haka na ba to in ka bai shi a lalace an samu matsala saboda haka muna ba mata shawara su yi ƙoƙari su wa kansu shiri na ƙwarai domin shi hidan mazajinsu wannan na sa aure ya mutu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wani hadisi mai ban tsoro ga mata yace duk matar da miji ya kira ta ga shahida ta ta zuwa ya kwana yana tsoki, ya kwana yana hasala sai ta kwana mala'iku da kine mata albarka babu dalilin komi shi ya sabi da kudin zuwa biki ya hana mata ke ta faɗa ma eh, gaba suka da ka ne bai ba ta ba ta ce ya so mata kilishi bai so ba ta ce ya so mata nawa bai so ba daɗa yau faɗa ya tashi rikici ya tashi sai ya zan ran nan ko ya kira ki ba za ki zo ba ki kwana cikin tsinuwa ki kwana cikin ɗiba albarka hasuwa ya tawaye mala'ikun da tsine biki albarka jama'a abin nan yi duk wanda adda hankali bai yi ba akwai wasu mata yan sababi wayanda ba su gudun banna wai sai an biya ka wata rana wani daga cikin wani bawa Allah ya kira da waya ban san ko na ba yace da Allah malam mata tana cikin ɗalibanka don Allah malam ina son kai wa'azi in ka tahi ba ta yi darin sai na biya ta ranar duk za mu kwanciya cewa ta ke sai na biya ta ba ta kuɗi jama'a tsakaninku da Allah ina hukuncin matar da ba ta amincewa sai ya biya ta me amince su da karuwa bambanci da karuwa zai da yawa karuwa sai an biya ta ke ma sai an biya ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah yi mun tsari da masu daga cewa sai an biya su Allah ya shirya su Allah ya gyara su. matan kware ba su da wani tabi'a ba biya kware ta ba sannan akwai wasu mata an ka jawo kansu ma a nisance su dare ya yi tana warin hayaki. yadda kasan wadda ta yi birki a cikin haɓi ta hito yadda kasan wadda aka babbake ta tana warin hayaƙi in ta yi kusa ga miji sai ya naɗa hanci ne tana warin hayaƙi jama'a sun matsala ko babu su saboda aka suna daga cikin abubuwan da kore namiji gare ki bai kusanta ki akwai masu zama da dauɗa zama da dauɗa dakwan-dakwan sannan wuraren da ya kamata a yi aski ba ya ci ba wallahi dauɗa na daga cikin abin da aka shi mutum aure shi ka sa biji biyar kusan tabbaci babu wankin baki babu asuwaki iya ya kusa gare yake da ka sa buɗe masai akwai matan da hakan ko babu jama'a tsakanin ku da Allah ko babu manzo Allah ya faɗa ce an za su tumila imani tsabta na daga cikin imani su ko wasu mata saboda gudun ai sababi suna zuwa su wanke bakinsu suna tsaftace bakinsu amma kanta saboda ba a kitso da wuri kanta wari ya kai gashin kanta wari ya kai saboda ba a kitso da wuri ba ba a wanke kan ba wari ya kai in miji ya furfuta bai iya shakawarin kanta haka wannan matsala ka sannan bayan haka akwai wasu mata suko kawahu abu a gogewa kwaso ga ta ba ta koyar shekaru da yawa amma ƙawawanta sun hoshe ga kircin ƙawarta ko ƙadangare ya ce ƙwaya shigewa ciki ko bai shigewa ciki zaren gado duk ya tashi saboda mi saboda kirsin kawai ba ta iya gogewa waya an kawo ‘yarkar magana to kai ka goge na kawo halar kai ba ka goge kawo kusa niyan goge wa? ina ruwanki da shi wanda ka shiga laka ina ruwan ƙyalai shi ke gyara naki jiki tuku saboda ka namiji dole ya tsabta amma ke ke zama dole gare ki tsafta ke ce zama dole ki tsafta ki gyara jikinki don mi don ki jayo kasuwa zuwa ga mijinki ki jayo soyayya zuwa ga mijinki muna kira ga amarya ta yi kokari ta kiyaye waɗanda abubuwa guda biyar wasiya ta ƙarshe na kasan iwa malama maryam ta sani akwai wasu mazaje an jarrabe su ba a zuwa biki bakin cikin zuwa jiki ya kaji ba don komi ba wasu na yin haka nan saboda kuntatawa bai bari ki tebi bai bari ki shiga yan wanki wani kuma yana yin hakan saboda so idan kana son abu baka baka sai kuce maka don wasu mata biki na rama su maganinsu ta ta biki ta ɗauka miyagun ɗabi'u ta ta biki ta yau jaye-jaye ta ce biki ta yi ɗebe-ɗebe ko da ta dawa a gida ta da wani hali wanda ba shi ta yi ta ba saurata ta miji ya ce shi ko ya kashe biki gabaki daya jama'a kun sani ko mutum ya so sabon mota ko yaro ya kusa ƙarfi cikin jayar nan jaye in ki sabo a samu kolesi ba ki zama ga taruwa mai dauɗa sai ka ina ban zama nan sau sabo abin lele ne aka kai saboda ka in kana son abu kana tango da shi shi zai miji ya ce baki zuwa biki don mi saboda kake sai ya rebu da ki ka sai a raba ki da shi a raba ki a raba shi da ke saboda haka ina baku shawara duk mijin da ya zan bai bari a ta biki a lallaba sannu a hankali a yi a hankali a hankali duk mijin da ya ce ba a zuwa biki a lallaba a yi dubaru a yi wasu abubuwa ha ɗauki hankali yadda a tai amma ka a ce wallahi na dawo akwai wasu mata miji ya rantse su masu su rantse don akwai wata mata da ciki tsoho kace za ta na biki miji ya ce wallahi ba ke zuwa kace na rantse da Allah na dawo shi kuwa yace na rantse da Allah ba ke zuwa a ƙarshe kun san kowa ya kafara shi ya yi kafara da tsohon ciki zai ce taron idan Allah ya zafi shi ko yace rantsi Allah ba ta zuwa ko da ya hita ta hita ita ma ta yi biki ta dawo gida yanzu ke zai ce kakin zai rikita ci so kana hana min zuwa biki Shi na yake ne yake tambaya to malam ya za a yi ta kafe ka fara ka kai ka fara ka huta duk wata hayaniya yanzu ba ta da uwa idan an riga an gama ita kuma da sani ta taka dokan manzon Allah manzon Allah ya ce matan kwarai su ne waɗanda in miji ya yi rantsuwa za su baranta da shi ba zai kafara ba in ya ce na rantsi da Allah ba ce ta ba ta yi ta matan kwarai ke ita ce matar da in miji ya kalle ta sai ya farin ciki in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam farin ciki an kalle shi ne ya kasu kashi biyu na daya a gyara huska sai kyau in ya zai in namiji ya kalla sai ya farin ciki Allah ya ba su mata mai kyau sannan na biyu da suke huska ko ke kwalliya an baki suke huska ba sai ya zan mijinki bai jin daɗin kallon ki ke kwalliya amma ki gintse ki yi tsuki ya kalle ki ki tsuki ki kau da kai bai koma kallawa don mi saboda ba a yi mai abin zai kallo farin ciki ba jama'a ina fatan mun gane magana ta saboda haka mata ina ba ku shawara wallahi aure ba wasana ba aure ba wasana ba shi yasa wasu kasashe in za a wa mace aure sai an kai ta yi sati uku tana tana tire ne za ka zama zama aure a koya mata abinci a koya mata tsarin zane a koya mata tsarin dan kwali a koya mata hiya gaban miji a koya mata da magana ko bi a koya mata don mi saboda aure na da muhimmanci gare su shi yasa kana gani aurakinmu suna yawan mutuwa saboda wasu mata ba su iya magana ba ga ta masu aure ba ta iya magana ba in za ta magana da mai yan kunne mai fafi-fafi ta kowa iya kashe murya hala ina haka so kayan ga hala ina a garinku kira tambaya ce amma mijinki in za ki magana da shi da kasa magana da ƙatu. wallahi mata ba ku yi mana adalci ba saboda ina ba ku shawara ku iya magana mace da ta gani zinari ta zinari in ba a tankwata sai ya lalace sai ya lalace ya kuma ko abin gashi daraja amma in aka kiyaye shi wallahi ya nan zinari ne zai yi daraja kwaye daga miji ya ganka ga hanya yana ya ganka ce na son ka akwai abin da gari ce yana so ya ta gidanku yana da dohwa. komi dare komi iska yana kowa gidanku ya da doha a dai baci ya ga abin da ka so gane ya to ya kashe kuɗi ne ya sai nake waya babba ya baki